Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31, 25 da kuma 16. Masu haruma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA a akan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asariya lafiya yau Asabar goma ga watan Fabrairu shekara ta 2018 daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Kafar labaran gwamnatin Siriya ta ce kasar na kan yaƙi da Isra'ila. Koriya ta Arewa ta gayyaci shugaban Koriya ta Kudu Moon jae sannan shugaban amurka donald trump ya hana a bayyana takardar martanin jam'iyyar democrat kan takardar zargin hukumar fbi da jam'iyyar republican ta rubuta kanun labaran kenan um, iya cewa zaɓe ake ko kuma ana wani abu ne mai suna zaɓe amma ba zaɓe ba ne saboda Ku biyo mu ba labaran duniya don jin abin da Mahmud Kwari wakilinmu na jihar Kano ya gano yasa yake cewa zaben kananan hukumomi da ake a jihar ba zaɓe ba ne. Sannan jamhuriyar Nijar kuma wata ƙungiyar farar hula ta tashi haikan wajen neman tallafi ga waɗanda Boko Haram ta raba da muhallansu. Ibrahim almasi Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. A halin yanzu sai a gyara zama ku fara da jin labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kafar labaran gwamnatin Siriya yau dinnan Asabar ta ce kasar Siriya na kan mai da martani kan abin da ta kira wata sabuwar takala ta Isra'ila bayan wani harin da Isra'ila ta kai a tsakiyar kasar. Mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Isra'ila Jonathan Quinricus ya saka wani sako a kafar Twitter mai cewa kasar Isra'ila na kan abin da ya kira lugudan wuta kan wasu muradun siriyar da kuma ƙasar iran a wasu wurare sha biyu da ke cikin ƙasar ta siriya a matsayin martanin takalar isra'ila da iran ta yi gidan talabijin ɗin siriya ya ce ana iya jin ƙarar barin wutar da ake yi har a lardin rif damascus wanda ke daura da babban birnin ƙasar tun da farko isra'ila ta ce ta kakaɓo wani jirgin iran mara matuƙi wanda aka cillo shi daga ƙasar Siriya bayan da ya shiga ƙasar Isra'ila da daren jiya Juma'a. A gumurzun da aka yi a yau dinnan Asabar, sojojin Siriya sun kakkaɓo wani jirgin yakin Isra'ila samfurin jet ta wajen amfani da makamin harbo jirgi. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce matuƙa jirgin sun duro daga jirgin ta amfani da laimar dira, to amma ɗaya daga cikinsu ya samu munanan raunuka. Mika hannun zumunci da ƙasar Koriya ta kudu ta yi a gasar Olympic ya haifar da wani ci gaba a diflomasiyance a yau dinnan Asabar. Ta yadda har sai da aka gayyaci shugaban Koriya ta kudu Moon Jae-in ya gana da shugaban Koriya ta Arewa a Pyongyang. Kim Yo Jong yar uwar shugaban koriya ta arewa ita ce ta miƙa ma shugaba Mun wata wasiƙa mai bayyana ladar niyyar shugaban koriya ta arewa kim jong-un ta inganta dangantakar koriyawan a yayin liyafar cin abinci ta tawagar gasar olympic ta ƙasar koriya ta arewa a ginin fadar shugaban ƙasar koriya ta kudu a cewar kakakin fadar shugaban koriya ta kudu kim yong kyong da baka yar uwar kim ɗin ta isar da saƙon gayyatar shugaban muja in ya gana da shugaban koriya ta arewa pyongyang duk lokacin da ya iya zuwa a cewar kim shugaba Mun ya bayyana aniyarsa ta ganin wannan ganawar ta yiwu ta wajen samar da yanayin yin hakan nan ba da daɗewa ba wannan gayyatar ta buɗe ƙofar ganawa a karan farko cikin shekaru goma a tsawon wato tsakanin shugabannin koriya ta arewa da koriya ta kudin shugaban amurka donald trump ya hana a saki martanin jam'iyyar democrat kan takardar zargin hukumar fbi da jam'iyyar republican ta rubuta mai cewa hukumar ta fbi ta yi amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba a yayin binciken zargin cewa ƙasar rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta 2016 a wata wasiƙa ta jiya jama'a lauyan fadar shugaban amurka ta white house don magan ya ce trump ya yanke shawarar cewa ba zai bayar da umarnin a bayyana takardar ta democrat ba saboda takardar na kunshi da wasu bayanan da aka ayyana a matsayin na sirri da kuma wasu batutuwa masu sarƙaƙiya. hukumar binciken ta fbi ta ki cewa komai kan takardar ta democrat 'yan majalisar dokoki a jam'iyyar democrat na zargin cewa takardar zargin da jam'iyyar republican ta rubuta ba ta ɗauki ɗauke da sahihin bayani game da wasikar buƙatar sa ido kan wani hadimin trump su kuwa wasu jami'an fadar white house na kiran da a bayyana ainihin wasikar buƙatar don a kawo ƙarshen wannan ruɗin. Majalisar Dattawan Amurka na shirin fara wata shu'umar muhawara kan baƙin haure daga ranar Litini. Muhawarar za ta kasance wata iriya saboda za a fara ta ne ba tare da ainihin takardar ƙuduri ba. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Mitch McConnell ya ce za a buɗe muhawarar ce da wata takardar ƙudurin doka wadda babu batun bakin haure ciki daga baya ne 'yan majalisar za su buƙaci a ya gyara ta a cewar mitt mcconnell gyarar za ta tabbatar da adalci a yayin muhawarar 'yan majalisar za su tattauna kan makomar wasu matasa bakin haure da ke zama ƙarƙashin wani shiri da ke kare su daga kura mai suna daka a takaice za kuma su tattauna kan batun gina katanga a kan iyakar amurka da mexico da tsarin shigowa amurka ta hanyar canki-canki da tsarin shigowa amurka ta hanyar gayyatar daga wani dan uwa ko dangi da sauran batutuwa Merit bjorgen ta ƙasar norway ta kafa tarihi a yau dinnan asabar a wurin gasar olympic na lokacin sanyin winter wanda ake yi a ƙasar koriya ta kudu ta kasance mace ta farko da ta fi samun lambobin yabo a tsawon tarihin wannan gasar bayan da ta sake cin lambar azurfa wannan ce lambar yabo ta sha ɗaya da ta ci lambobin da ta ci sun hada da zinari shida da azurfa hudu da kuma tagulla guda Cholet Kalla ta ƙasar Sweden ce ta fara cin lambar zinarin wannan shekarar a gasar tsere. Kirista Prakmakosh ta ƙasar Finland ita ce ta ci tagulla. Chelsea dingin ta Amurka ce ta zo ta biyar a tseren wanda babu wata ba Amurka da ta yin haka a tarihi. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc ibrahim ka almasi garba ya gabatar To madalla yau take ranar zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Kano jiha mafi yawa mafi girma a yawan al'umma a Najeriya. Bayan da jam'iyyar PDP mai hamayya a jihar ta ja daga a gaban kotu. wata matsala da aka fuskanta kuma shine rashin kai kayan aiki a kan lokaci na tambayi wakilin sashen hausa a jihar ta kano mamur ibrahim kwari ko a ina yake yau a daidai yanzu ina wani kauye da ake cewa dogon kawo a yankin karamar hukumar doguwa a jihar kano wannan ƙauye yana kimanin kilomita 160 kano to ya ya zaben yake a nan inda kake um, za iya cewa zaɓe ake ko kuma ana wani abu ne mai suna zaɓe amma ba zaɓe ba ne saboda daga inda nake daga wata cibiyar kaɗa ƙuri'a cibiya ce ta wadda ake cewa wato mazaɓa ce ta kansila don haka an tattare akwai akwatuna a tsakaninta um, a ƙarƙashinta kimanin ashirin ko fiye da haka abin da aka yi shine an samo matasa na jam'iyyar eh, da take da gwamnati suna dangwale waɗannan ƙuri'u a gefe guda ana ba su katunan dangwale ƙuri'a da tawada da kuma lafiyar jami'an tsaro wannan shi ne abin da yake faruwa a daidai lokacin da nake maka magana tunan a yanzu daga inda nake zuwa inda wannan abin yake faruwa bai fi 'yan mitoci kaɗan ba. Kace da rakiyar jami'an tsaro ake wannan al'amari? Eh akwai jami'an 'yan sanda galibi su ake amfani da su ba da kariya su tabbatar da doka da oda a dukkanin tashoshin kada kuri'a bisa al'ada ana zaɓe a Najeriya. kuma kafin dama na ce maka na yi tafiyar kilomita ɗari da hamsin zuwa da sittin daga birnin kano kusan duk wuraren da na je na keta kananan komi daga birnin kano zuwa inda nake sun kai guda shida zuwa bakwai ah, kusan mutane ba su damu ma dama da su je zaben ba tambayar da muka yi musu game da me yasa gashi ana ranar zaɓe abin da yake fitowa daga bakin su ne suke cewa ba su ga amfanin yin zaɓen ba don haka babu abin da zai sa su bata lokacin su ina yan hamayya a dama abin da yake so in kai ka gashi shi kenan cewa wannan zaben ita jam'iyyar hamayya babbar PDP ta sanar cewa ba za ta shige shi ba saboda dama ta kawo uzuri a kotu ta je babbar kotun Kano cewa kuɗaɗe da ake caza da sunan kuɗin tsayawa takara a hukumar zaɓe ta Kano ba sa bisa ka'ida kuma sun yawa bai dace ba. tauye wa 'yan ƙasa waɗannan suka cancanci a zaɓe su ne hakkin su a zaɓe su. Eh, amma amma Eh amma kotu bata goyi bayan ta anan ba ko? Eh wa'anan sai kotu ta yi watsi da magana ta ce ita duk da haka za ta ɗaukar ƙara ta ma ɗaukar ƙara zuwa ba kotun ɗaukar ƙara da ke Kaduna a yanzu haka. saboda ɗaukar wannan mataki shine ta umarci 'ya'yanta cewa kada su tsaya takara kuma kada su fito zaɓe kuma duk wanda yake da muradin sha'awar jam'iyyar pdp kare wato je kusa ma da inda ake kaɗa ƙuri'a. to wannan bai wannan wannan a rigima ta cikin gida kwankwasiya da kuma ita zandijiya wannan yasa su ma suka ba makamancin wancan umarni na jam'iyyar pdp. kana nufin su ma sun ƙaurace wa zaɓen? Eh, su ma sun kaurace wa zaɓe. Me hukumomin jihar Kano suke cewa dangane da wannan al'amari? Ya eh, eh, zuwa yanzu ba mu kai ga samun hukumomi tunda kamar yadda na gaya maka a ƙauyuka muke sai mun koma cikin gari wala Allah za mu iya tuntuɓa mu ji ga mu sanar da su ga abin da muka gani kuma su ba da dama kuma kafin wannan matsala da nake gaya maka ma dama kayan aiki sai bayan karfe ɗayan ranar nan agogon najeriya suka isa galibin ma wato mazaɓu da kuma tashoshin zaɓe maimakon karfe bakwai da rabi na safiya. to waɗanda suke wurin ba ku tambaye su ba abin da ya sa aka makara kawo kayan aiki da kuma abin da ya sa eh, dangwale ake maimakon zaɓe? dangane da magana jinkirin kan aiki shi shugaban hukumar zaɓe ta kano farfesa garba ibrahim sheka ya sanar da cewa an samu jinkiri ne wurin kawo kayayyakin daga inda aka sarrafa don jirgin bai sauka ba ya kawo waɗannan kayayyaki na ƙuri'u da kuma takardun ficewa na sakamakon zaɓe sai karfe hudu na asuba agogon najeriya ɗin nan don haka kafin a rarraba su misali karamar hukumar doguwa inda nake tana da ni tazarar kilomita ɗari biyu da ɗoriya daga birnin kano da haka daga wancan eh, daga karfe hudun nan zuwa karfe eh, misali shida a ce an tantance araba kayayyaki mota ta taho misali karamar hukumar doguwa sannan kuma alaba yankunan mazaku da ƙauyuka wannan ne ya sababa har ya zuwa sha biyu rana zuwa karfe ɗaya rana ma wasu mutanen ma a wasu tashin zaɓen ma ba su ga ma'aikata ba ko ba su ga kayan zaɓe ba. Amma a hira da kuka yi da shi a baya ai shi shugaban hukumar zaɓen ya ce da kai sun samu abin da suke bukata daga wajen gwamnati to me ya jawo jinkirin me yasa suka bari aka abin ya kai ga har sai ga kurewar lokaci sana'a kawo kayan aiki. wannan shi abin da wato ne zai fi kowa ansa wannan tambaya kuma tambayar da koyaushe ake yi masa kenan da aka samu wannan matsala a daga karfe misali takwas da ba a sami kayayyakin aikin nan ba to kuma sai ya zama ba ma ya ganuwa manema labarai sun sha tun ma kafin baro cikin birnin kano mun yi kokarin zuwa da shi saboda cincin dama mun samu labarin cewa kayayyakin aikin nan ba su sauka da wuri ba amma dai ba za ka same shi ta layi ba kuma in ka je ofis ma baya nan wannan shi ne babban kalubale ta wajen ansa wannan tambaya taka. To, sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske zuwa can an jima insha Allah ma waiwaye ka mu ji a wajen yadda aka kammala zaben baki daya. Mun gode kwarai da gaske. Ta gaba. sai a mana aikin gafara saboda rashin kyawun laya farkon tattaunawa da muka yi da mahmud ibrahim kwari daga jamhuriyar niger kuma wata kungiyar farar hula da ake kira sai dai ive ta shirya gangamin karbar gudumar jama'a a birnin yamai domin tallafa al'ummar ƙauyen ingalewa da ke yankin difa waɗanda suka tserewa matsugunan su bayan da kungiyar boko haram ta sace wasu 'yan uwansu mata da yara kanana kimanin su talatin da tara kuma har yanzu babu labarin su wakilinmu a yamai suleiman barma ya zanta da shugabar wannan kungiya hajiya maimuna da aka fi sani da maimu dalili wanda ya sa muka zaɓi mutane wa'annan na ingelewa shine dalili na harko na larura tunda an aka ɗauki musamman eh, iyalan wa'annan mata da kuma hadda yara uwayensu da suka baro eh, ba su kaɗai ba duka Eh, eh, al'umma ta garin ingelewa su suke cikin mawuyacin hali eh, yau suka bar garinsu suka bar gidajensu suka bar ɗakunansu suka yi gudu gudu na neman ceton rayuwa yau suna can wa'ansu ba su da ma bukkar da suka shiga ba su da abinci ba su da ruwan sha ba su da tuha ta kirki don saboda shi ne muka ce to ya kamata a gaggauce mu 'yan ƙasa mu kama don saboda mu taimaka musu don saboda mu rage musu wannan ciwo da suke ciki waɗanne irin kayayyaki ne kuke karɓa daga jama'a to abin da dai muke karɓa da jama'a shine eh, tuha ta jiki muna karɓa kuma duk abin da a shuhuda da kuma abin da a takalmi da abin da a ma duka kayayyaki hakan gana na gida na yin abinci da kuma abinci da kanshi ina nihi da wani hatsi wani shinkawa da duk abin da yake dai na ci ne za a iya taimaka musu don wannan wannan bangare nan ne ma'ad da kwai matsala da yawa suna bukata abinci muna kira ga jama'a kun taba shirya irin wannan gangami na tattara tallafi zuwa ga al'ummar da ke cikin mawuyacin hali warai ko barawar haka muna cikin wannan gangami eh masha Allah tabarkalla mutane ku san amshi kira dan mun fara wannan gangami a nan garin Yamai sai ko ina muka samu matasa waɗanda suka amshi kira suka yi irin wanga gangami a kamar jiha ta Agadas ta Mara'i ta Zandar da Tawa da kuma duka matasa na Nijar wa'ansu kamar ɗalibai da suke kasashen waje sun amshi kiran mu kuma sun aiko mana wasu tabarkalla bara wajen wata uku muka yi muna amsar taimako na mutane kuma mun kawo Eh, mun taimaka ma wajen mutum dubu arba'in na jihar difa waɗanda suke cikin mawuyacin hali har zuwa wani lokaci kenan za a ci gaba da karɓar kayayyakin to yanzu dai eh, musamman dai eh, yau da gobe daga karhe tara zuwa karhe shida na marece muna nan bakin stad insha Allah amma bancin wannan kuma duk wanda Allah ya sa ko bai samu damar ya zo ba ko kuma sai daga baya ma za ya badawa yana iya tuntube mu bisa kan eh, lambobin mu kama eh, lamba 90 19 ko 96 97 17 96 wani tabbaci ne kuke baiwa jama'a cewa kayayyakin nan da suke bayarwa ba wata matsala za su kai kwarai ko wa'anga kaya insha Allahu za su zuwa tun da deja mun saba kuma mun yi kuma mutane sun ga eh, tsarin mu tsari ne wanda yake kowa ake sa shi ciki kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc karfe goma da minti goma sha takwas na safe hudu da minti goma sha takwas a najeriya nijar da kamaru wato tara da minti goma sha takwas a ghana ga ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Sa'idu Sani daga Bauchi da sauran masu sauraron mu kan dajin Sambisa da kuma amsar tambayar su Umar Suleiman daga Kano game da gidauniyar Mo Ibrahim. To bari mu fara da amsar tambayar su Sa'idu Sani game da dajin Sambisa. idan masu tambayar na saurari To ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da amsar da ya taɓa bayarwa. Da farko shi sunan Sambisa. Suna ne na wani ƙauye wanda shi wannan ƙauye yana da iyaka da garin Goza ta bangaren gabas. Sunan shi ainihin Sambisa kenan wato wani ƙauye ne wanda yake da sarkakiya sannan sai an wuce wani ƙauye da ake kira Mirasa sannan a wuce sannan a isa ƙauyen sambisa to wannan dajin na sambisa daga nan ya samo asalin sunansa hmm. so shi sambisa kame da sunan shi ya kaurin suna a wannan zamani wani daji ne mai girman gaske shi wannan daji ya haɗa yankuna da dama da jihohi da dama na arewa maso gabacin ƙasar najeriya musamman ya haɗa yankunan da ya shafi jihar borno jihar yobe jihar gombe jihar bauchi jihar jigawa da kuma wani yanki da ya shafi bangaren kano ta abin da ya shafi arewaci so iyakokin dajin sambisa kenan kamar yadda na ba da bayani hmm. kaga wuri ne mai faɗin gaske kuma za a samu kamar kilomita sittin daga cikin garin maiduguri kafin a kai inda dajin sambisa yake hmm. nan dajin sambisa yana da kilomita kusan dubu sittin square kilometer hmm. irin kwatankwacin da za a iya badawa in ka lura birnin lagos yana da square kilometer dubu uku da dari uku da arba'in da biyar sannan shi dajin sambisa fadinsa kamar da muka ambata yana da square kilometer dubu sittin hmm. so ya yi girman kokuwar birnin lagos so goma sha takwas hmm. sannan ya kwashe kusan kashi tamanin da biyar na doron kasar jihar borno gaba daya hmm. saboda yana da kusan kokuwar doron kasar jihar borno hmm. yana kusan murabba'in square kilomita dubu saba'in da biyu da dari takwas da casa'in da takwas hmm. so shi wannan dajin su kamar yadda muka ambata ya mamaye wayannan yankuna na wayannan jihohi saboda haka yana da girman gaske yana da fadi yana da tsawo akwai ƙananan hukumomi kusan kamar guda uku zuwa hudu da wannan dajin sambisin yake karkashin su akwai karamar hukumar askira daga bangaren kudancin jihar borno kenan akwai karamar hukumar dembuwa da ke kudu maso yamma na yankin kasar borno akwai karamar hukumar konduga da abin da ya shafi jere ta bangaren yamma waɗannan ƙananan hukumomi su ne alhakin kula da dajin sambisa da ƙauyukan da ke tattare da sambisa yake karkashin su sannan a cikin dajin sambisa akwai abubuwa da dama waɗanda ya sa mutane suke samun tsaro waɗanda misali miyagu ne waɗanda suke zauna a cikin dajin sambisa misali zan ba da ta san nan zari akwai dutsen kufena mm. zamfara akwai dutsen kwatarkwashi mm. a kano akwai dutsen tale da goro. dutsen to haka su ma a cikin dajin sambisa akwai wani tsauni dutse ne babba da ake kiran shi goza ya kai tsawon murabba'in mita dubu ɗaya da ɗari uku hmm. yana nan a cikin dajin sambisa yana ɗaya daga cikin tsaunukan da suke ba ma mutane kariya musamman waɗanda suka zauna a cikin dajin sannan akwai ruwa koguna da suke gudana a cikinsa hmm. musamman akwai yadseram river wani babban kogi ne da yake gudana a ciki sannan akwai ingada shi ma wani babban tafki ne sannan akwai babban dutsen mandara wanda ƙarshensa ya je ya kusan haɗewa da dutsen goza duk dai a cikin dajin sambisa hmm. wannan yana nuna maka irin tsaunuka da irin manyan tafkuna da suke cikin wannan dajin sambisa din sannan bayan nan dajin sambisa yana da faɗin gaske da kuma dabbobi waɗanda ɗan adam bai yi zaton ma akwai su a wurin ba hmm. misali kaga akwai manyan damusa akwai giwaye a cikinsa akwai zakoki a cikinsa akwai kuraye a cikinsa sannan akwai manya-manyan macizai a cikin wannan dajin na sambisa hmm. to a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da saba'in aka fara keɓe wani yanki na dajin sambisa mutane suna zuwa su danyi yar bukka a nesa da inda dabbobi suke da kuma kusa da tsaunuka inda suke hangen manya-manyan waɗannan dabbobi hmm. da ke cikin dajin sambisa hmm. a shekara ta dubu da dari tara da saba'in aka fara yin wannan To, farko dai daidai lokacin zuwan turawan mulkin mallaka an keɓe wani yanki na wannan dajin Sambisan wanda ya zamanto wuri ne na shakatawa kuma ya zamanto wuri ne na kaman game reserve haka mm. inda ake zama a shakata. A wannan lokaci inda aka keɓe gaba ɗaya wanda ake kiran shi da suna Sambisa bai wuce kilomita dubu biyu da dari biyu da hamsin da takwas ba. Wannan ya faru ne a gabacin wato dajin Sambisa din. Mm. Ɗaya kenan. sannan daga baya aka ƙara da wurin ta fuskar abin da ya shafi yawon shakatawa masu zama a wurin ya kai kimanin ƙari da aka yi aka ƙara kusan kwaya kilomita ɗari biyar da goma sha takwas wanda daga baya aka shigo da wani tsauni ko wani daji aka haɗa shi da dajin sambisa wanda wannan daji ana kiran kiransa marguba forest aka danganta shi da abin da ya shafi dajin sambisa gaba ɗaya sai ya kasance ana kiran wurin da suna dajin sambisa hmm. wanda da akwai wannan marguba forest daban dajin shi kuma sambisi shi kuma daban a shekara ta dubu dari tara da saba'in shine aka fara kirkirar wayansu bukkoki wanda mutane suke kama wuri su zauna saboda an lura dai mutum na iya shiga wurin ya dauki wani lokaci ba tare da wani abu ya cutar da shi ba to a shekara ta dubu da dari tara da casa'in da ɗaya gwamnatin jihar borno ta keɓe wannan yanki na sambisa ta haɗa shi da wani wuri da ake kira national park of the chad basin wato an yi wani wuri da mutane suke zuwa su zauna suna hutun shakatawa suna kuma bincike game da menene Allah ya ajiye a wannan yanki da wannan tsaunuka da wannan daji da mutane ba su iya shiga wannan ya faru a shekara ta dubu da tara da casa'in da ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha uku lokacin da aka fara rikicin boko haram a wannan lokaci abubuwa suka canza salo a wannan daji amma kafin wannan lokaci malamai sun nuna da mabiya tarihi sun nuna cewa dajin yana ɗaya daga cikin yankunan da yake adanawa tare da ɓoye manyan malamai masana masu rubuta alkur'ani da hannu hmm. masu rubuta shi da ka so idan mutum yana so ya rubutun alkur'ani hakan je ko cikin sahara ko cikin wannan tsauni na bangaren da ya shafi sambisa ko kuma dajin marguba dinnan hmm. sai a ma mutum buka ya zauna a wurin tsawon wata guda yana rubutun alkur'ani da ka hmm. ba tare da dubawa ba akwai masu zuwa su kawo masa abinci daga cikin gari kada a manta na ce tsawon kilomita 60 ne daga cikin garin maiduguri zuwa dajin sambisa hmm. so a shekara ta dubu goma sha uku, lokacin da aka fara samun tashin tashina aka samu matsaloli irin na boko haram hmm. sai zamanto dabbobin da suke cikin wurin nan gaba ɗaya suka tarwatse saboda sakamakon shige da fice irin na dan adam a wannan yanki wanda dabbobin ba su saba gani ba manya-manyan dabbobin nan suka watse suka bar yankin sambisa suka shiga wasu kasashe na makwabta sannan duk waɗannan cibiyoyi da aka kafa da bukoki da aka kafa duk su ma sai suka tarwatse aka neme su aka rasa wannan turawa da waɗannan mutane namu da suka saba shiga su je su zauna aka neme su aka rasa sannan gaba ɗaya wayannan wasu daga cikin kogunan wasu su suka kafe yashi ya cike su gaba daya ya zamanto babu ruwa kamar yadda aka saba gani a da sannan tsirrai da ake da su a cikin wannan wuri gaba ɗaya da yawa daga ciki sai suka marmace sai aka samu wato maimakon dajin da ke da duhu sosai sai zamanto yanzu baya da duhun da aka saba da shi a da. Yanzu kuma sai amsar tambayar su Umar Suleiman Kano game da gidauniyar Mo Ibrahim ga takaitaccen ansarka. Wani hamshakin attajiri dan asalin kasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Mohammed Ibrahim wanda ake wa lakabi da Mo Ibrahim wadda kalmar Mo ke nufin Mohammed a takaice shine ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta 2006 kuma shi ke samar da kuɗaɗen tafi da gidauniyar. Manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar Afirka ta wajen shugabanci na gari wanda don haka ne ma gidauniyar ta ƙirƙiro lambar yabo mai tafa da maƙudan kuɗaɗe ga shugaban ƙasa mafi fice a Afirka. A shekara ta 2007 Mo Ibrahim ya kirkiro kyautar yabo ta Mo Ibrahim wanda akan wa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan kasarsa dala miliyan biyar ta tashi guda sannan a rika bashi dala dubu ɗari biyu kowace shekara duk tsawon rayuwarsa. wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a dimokuraɗiyyance ga wanda ya ci zaɓe. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim ka Almasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau sai wani jiko. To a gaida Ibrahim amma kar ka nisa saboda za ka gabatar mana da shirinmu na karshe kafin mu sallama da masu sauraro. Ga labaran duniyar a takaice kafar labaran gwamnatin siriya yau dinnan asabar ta ce kasar siriya na kan mai da martani kan abin da ta kira wata sabuwar takala ta isra'ila bayan wani harin da isra'ila ta kai a tsakiyar kasar to madalla a gaishe ka masu haro abin da kuma ya sawa kenan cikin shirin a yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon allah za mu sake dawa da wasu sabbin shirye-shirye da suka hada da jawabin dattijan arewa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki daya kamun na madadin ibrahim ka almasi garba da ta ni gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabo imam aliyu zan ta yi sallama da ku sai an jima.